Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo da 6,170 da mita 31 ko dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya. Da fatan kun waye gari lafiya. mu yanzu agogonmu a nan gundumar columbia na cewa karfe goma biyu na daren yau laraba goma sha ɗaya ga watan maris na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ga kanin labarai amurka da isra'ila sun kai wa iran hari mafi tsanani tun fara wannan yaƙi ranar 28 ga watan fabrairun bana Iran ta kama mutane masu yawan gaske kan zargin suna yi wa makiyanta leƙen asiri. koriya ta arewa ta bayyana goyon bayanta ga iraniyawa saboda zaben sabon shugaban addinin kasar mujtaba kamani madalla a cikin shirye-shiryen namu za ku ji irin falalar da ke cikin goman ƙarshe na wannan wata mai albarka na ramadan mutum ya yi ibadar da babu daren lailatul qadr ciki har tsawon shekara kusan arba'in da uku. ya ce kasancewar daren nan yana da falala. Sannan kuma za ku ji yadda gwamnatin Najeriya ke shirin sauƙaƙa yin rajistar zaɓe kafin zuwan babban zaɓe da za a yi a shekarar 2027. A yanzu haka mun samu wanda ma suka ɗara shekara saba'in wanda suka taho suka nemi a yi musu rajista har da waɗanda suka ɓatar da katuttukansu. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na ɗinkin kwalba tare da Madina Dauda. sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Bronco. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. A ci gaba da yaƙi a gabas ta tsakiya Amurka da Isra'ila sun kai wa Iran farmaki mafi tsanani jiya talata har ma'aikatar tsaron Amurkan da ake kira Pentagon. 'Yan ƙasar Iran din suka ce wannan shine harin bama bamai mafi girma da aka kai wa ƙasar tun fara wannan artabu. Duk da haka 'yan kasuwannin sayar da hannayen jari na duniya sun yi imani da furucin shugaba Donald Trump cewa zai kawo ƙarshen yaƙin nan ba da jimawa ba. ita ma dai iran ta ce ta harba makamai masu linzami a yammacin jiya talata kan sansanonin sojin amurka da ke qatar da ake kira al-ubaid da kuma sansanin da yake yankin kurdawa da ake kira al-harir a ƙasar iraki ƙara jawo ƙalubale ga tattalin arzikin duniya rundunar juyin juya hali ta ce za ta hana jigilar mai daga yankin gulf idan amurka da isra'ilan ba su tsaida kai mata hari ba sai dai fadar white house ta shugaban amurka ta sake nana ta barazanar da shugaban trump ya yi cewa amurka za ta fatattaki iran sosai kan barazanar hana jigilar mai a mashigin ruwan hormuz inda yakin baki da ya tsaye da zirga-zirga inda ta nan ne duniya take samun kashi ɗaya cikin biyar na mai da iskar gas shugaban na amurka ya sake nana ta tayi da yi wa jiragen ruwa cewa jiragen yakin na ruwa na amurka za su ba su kariya A saƙon da ya wallafa a shafinsa na dandalin sada zumunta mallakarsa da ake kira True Social, Mr. Trump ya ce cikin 'yan sa'o'i da suka wuce, mun lalata jiragen ruwan Iran goma masu aikin dasa nakiyoyi cikin ruwa. daidai dai bai yi wani ƙarin bayani kan inda kai wa jiragen hari ba. Shugabannin Iran suna ci gaba da nuna turjiya ko jiya talatin domin ministan harkokin Iran ɗin Abbas Arakci ya ce da wuya iran ta sake amincewa ta gudanar da shawarwari da amurka shi kuma kakakin majalisar dokokin kasar muhammad bakir kaiba ya ce hakika ba ma neman a tsagai wuta mun hakikance cewa tilas a kwabi bakin masu tsaukana saboda su koyi darasi har abada ba za su sake kaiwa iran hari ba kamar yadda wallafa a shafinsa na x a halin da ake ciki kuma iran ta kama mutane da dama ciki har da wani ɗan ƙasar ƙetare kan zargin suna yi wa maƙiyan ƙasar leƙen asiri kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar ta faɗa jiya talata a daidai lokacin da ake ci gaba da yaƙin haɗin gwiwar da amurka da isra'ila suka kaddamar kan ƙasar ba tare da ta ambaci ƙasar da waɗanda aka kama suka fito ba ma'aikatar tsaron iran din ta ce ɗan ƙasar ƙetaren yana yi wa amurka da isra'ila leƙen asiri kuma ɗan korin wasu ƙasashe biyu ne da suke yankin Gulf kamar yadda wata kafar yada labaran ƙasar ta faɗa. A shekarun baya bayan nan rundunar juyin juya hali ta Iran ɗin ta kama gumman mutane waɗanda asalin su ‘yan Iran ne masu ruwa biyu, kan zargin leƙen asiri da kuma harkar tsaro. A ranar 28 ga watan Fabrairu ne Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hare-hare kan Iran har suka kashe shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei da wasu komandoji. Ukraine ta tura wata tawagar ƙwararru zuwa Qatar da haɗaɗɗiyar daular Laraba da kuma Saudiya domin su taimaka musu kare hare-haren da Iran take kai musu, in ji shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a bayani da ya jiya talata. Ƙasashe da suke yankin Gulf sun yi amfani da makamai masu linzami masu tsada domin kakkaɓo jiragen yaƙi da ba su da matuƙa da Iran take harbawa kuma masu sauƙi kan ƙasashensu. saboda haka suka nemi taimakon Ukraine wacce kullum take yakar irin waɗannan jiragen drones da Rasha take kai farmaki da su. Zelensky bai ba da wani ƙarin bayani kan tawagar ba, sai da ya ce dukkan mutanen za su isa cikin wannan mako. da yake magana kan rikicin na gabas ta tsakiya shugaban majalisar tarayyar turai antonio costa ya faɗa jiya talata cewa rasha ce take cin ribar wannan yaƙi da ake a gabas ta tsakiya ganin farashin mai ya tashi kuma yaƙin ya kau da hankali daga yaƙin da rashin take yi da ukraine zuwa yanzu dai ƙasa ɗaya ce ta samu nasarar wannan yaƙi ita ce rasha costa ya faɗa a wani jawabi da ya yi wa jakadun ƙungiyar tarayyar turai Antonio Costa ya jaddada buƙatar ƙungiyar tarayyar Turai ta kare tsarin duniya na bin doka da oda wadda ya ce hali yanzu Amurka take wa ƙalubale. Daga nan ya shawarci duka sassan a rikicin na gabas tsakiya su koma teburin shawarwari. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. Yau Laraba Koriya ta Arewa ta bayyana goyon bayanta ga jama'ar Iran dangane da zaben sabon shugaban addinin kasar Mujtaba duka mani wanda aka sanar da sunansa ranar Litinin ya gaji mahaifinsa wanda aka kashe a farko-farkon yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kamar yadda wata kafar yada labaran ƙasar ta faɗa. Hakanan ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta ce da kakkausar lafazi ta yi Allah wadai da matakan zalunci na Amurka da Isra'ila na afkawa Iran. wadda ta ce haramtacciya ce mataki da koriya ta arewan take cewa yana rusa zaman lafiya da ruruta rashin tabbas a fadin duniya kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ta faɗa. A halin da ake ciki kuma Koriya ta Arewa da China za su maido da zirga-zirgar jirgin ƙasa tsakanin ƙasashen biyu bayan shekaru shida tun bayan bullar masassarar COVID-19 a shekara ta 2020. jirgin farko daga beijing zuwa pyongyang zai tashi ne gobe alhamis idan allah ya kai mu kuma tuni har tikiti ya kare a gaida sahabo imam aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. mu Shehin Malami Ibrahim Yunusa ya yi sharhi kan falalar daren goman ƙarshe na watan azumi da yadda za a gudanar da ibada don dacewa da alkhairi da albarka da ke cikin daren Lailatul Qadri. Na daga cikin falalan da ke da kai cikin wannan wato kwanakai guda goma wanda ya kamata al'umma musulmai su yi tsaye tsayin daka domin raya waɗannan kwanakai shine cewa wato manzo sallallahu alaihi wa alihi da kan shi a cikin hadisin da nana aisha ta kawo a kan cewa idza dakhala ashar al-awakhir idan kwanakai guda goma na ƙarshe suka shigo bi ma'ana kwanakai guda goma na ƙarshe na watan ramadan wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiddu ma'idarahu yana ainihin ɗaura gyabtansa bi ma'ana yana kama jikinsa sosai ko kuma ya ɗaura gyabtansa abinda ake nufi yakan ƙaurace ma mata wato domin ya bauta ma ubangijinsa a cikin waɗannan kwanakai guda goma domin shidda mai zarahu nan da aka ce ƙaurace ma mata kamar yadda ya zo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana ainihin itikafi kuma Aisha take cewa a-haya lailahu yana ainihin raya kwanakan guda goma na ƙarshe sannan kuma wa aiqaza ahlahu yana ainihin ta da iyalansa domin su raya wa'annan kwanakai guda goma na ƙarshe iyalansa sun ƙunshi matansa da 'ya'ya da kuma wa'anda suke wato jikoki ko kuma wa'anda suke 'yan gida a golin ne da kuma ƙannan matan shi da suke rayuwa tare da shi a cikin gida da wa'anda suke masa hidima da wannan ne za mu tunatar da kawunanmu da kuma yan uwan musulmi cewar bai kamata ba shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance abin koyi gare mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir manzo sallallahu alaihi ya kasance abin koyi gare mu wato abin koyi kyakkyawa gare mu wanda zamu bi ababen da yake aikatawa mu yi kokarin aikata su tunda manzo sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana raya wa'annan darare yana tada iyalansa su raya wa'annan darare kenan na min babu aula a ce mu muka fi cancanta mu raya irin wa'annan darari don haka kada mu yi wasa mu yi sako-sako wannan garaɓasa ta ainihin kubace muna ubangiji subhanahu wataala dan ya nuna mana muhimmancin menene daren lailatul qadar sai yayi wato question mark bi ma'ana yayi su'al game da cewa wa ma adraka ma lailatul qadar ko ka san menene ake ce ma daren lailatul qadar ubangiji subhanahu wataala ce lailatul qadar khairun min alf shahr daren lailatul qadar bi ma'ana ibada ta wannan dare idan ka dace da wannan daren ita kadai ta fi ibada ta wato wadda za ka yi babu daren lailatul qadar cikin su har tsawon wato wata dubu wata dubu kamar ka ce mutum ya yi ibadar da babu daren lailatul qadar ciki har tsawon shekara kusan arba'in da uku ya ce kasancewar daren nan yana da falala wato a wannan rana tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabka a wannan dare ce iltamisu ha fi wutir a cikin fil wutir din nan bi ma'ana 21 ko 23 25 ko 27 ko 29 a wani riwaya kuma ko kuma dare na ƙarshe wata rana na Aisha radiyallahu anha take ce manzo sallallahu alaihi wasallama idan na dace da wannan daren to menene ya kamata na faɗa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kina in jami'i ne limami ne yake bada sallah zai alqunut na wutri kina yana iya ce wato Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah ka samu cikin yankattun ka salam bayi Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce ta sauƙaƙa wa al'umma hanyoyin yin rajistar katin zaɓe ta hanyar bin su har inda suke don yi musu rajista gabanin babban zaɓe mai zuwa a shekarar baɗi. Kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Filato, Muhammad Abubakar Sadiq ya ce matasa na da damar yin rajista cikin sauƙi. Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce ta sauƙaƙa wa al'umma hanyoyin yin rajistan katin zaɓe ta hanyar bin su har inda suke don yi musu rajista gabanin babban zaɓe mai zuwa a baɗi. kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar plateau muhammad abubakar sadiq ya ce matasa 'yan shekaru goma sha takwas suna da damar yin rajista cikin sauƙi yin rajista ga waɗanda suke da niyyar yin zaɓe wajibi ne domin idan baka da rajista abin muke ce ma famanan voters card to ba za a baka kai zaɓe ba akwai matasa don in kin lura minin wajen shekaru biyu zuwa uku rabonmu da yin wannan rajista din so sai su ma wa'annan matasa din yanzu ga sun kai munzalin da za a yi masa rajista to amma iya matasan nan kuke ma rajista ko kuma akwai masu gyare-gyare da sauran wayanda sun tashi daga wani guri sun koma wani guri to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya mai mahimmanci a ba kawai matasa ba kila a wancan ma zango din akwai dan shekara hamsin saba'in da kila saboda wani dalili bai taho ya yanki wannan ya taho an mai wannan rajista ɗin ba so don haka shi ma dama ne da zai taho ya yi wannan domin a yanzu haka mun samu wanda ma suka ɗara shekara saba'in wanda suka taho suka nemi a yi musu rajista har da waɗanda suka ɓatar da katuttukan su bancin wa'innan yadda kika ambato mutane 'yan Nijeriya mutane ne masu hada-hada kila daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko ko wannan gari zuwa wata gari ko ma ma kasance wata karamar hukuma zuwa wata karamar hukuma misali akwai wa'inda mutanen Abuja ne FCT to amma yanzu ga sun dawo gida a katin da suka yanka na can Abuja ba za ta yi musu aiki ba a nan so don haka akwai bukata su same mu a ƙananan mu. domin su buƙaci a yi masu transfer. waɗanne ƙalubale kuka ko kuma kuke fuskanta wajen gudanar da wannan rajista saboda kila wayansu mutane har yanzu dai suna ganin kamar su fitowa ma su yi rajistan ma ba wani abu mai muhimmanci ba ne saboda daga ƙarshe ma kila ba zaɓen za a yi ba ko kuma in ma an yi zaɓen lalle ba lalle ba ne a ce wanda aka zaɓen wanda suka zaɓen ya zama shi ne ya ci mutane suna da irin wannan sakewan. cikin yardan Allah zaɓen ku wanda kuka zaɓa shi za a sanar shi ya cancanta shi kuma ya ci wannan eh, kwasan haka a guji wannan shashi faɗiɗin ƙuri'anka za ta yi inganci kuma ita hukumar zaɓe ta ɗauki matakai daban-daban na ganin an samu sahihancin zaɓe. Sakataren ekwa rabaran ayuba a sheshe ya yi huduma ne kan haɗin kai don samun zaman lafiya. Dole ne kowa da kowa da wanda yake 'yan siyasa da wanda suke shugabannin addini da wanda suke shugabannin al'umma dole ne mu haɗa hannu in har za a cimma ci gaba. Malaman addinai mu malamai ne na al'umma mu koyar da tafarkin gaskiya. mu jawo mutane zuwa ga tafarkin ubangiji ba mu rura fitina ba wajibi na matsayina na fasto wajibi na matsayinka na imam wajibi na matsayinka na shugaban addini ka koyar da gaskiya duk wani abin da ka san za ka faɗa ya rura wutan tsana da tsangwama to ka guje shi abin da za ka faɗa ya ɗinke soyayya da zamantakewar mu, to ka faɗe shi ka yi hankali in dai Allah zai hukunta mutane to hukuncin shugabannin addini ninkin ba ninki za a yi don kai kasan gaskiya kai kake da gaskiya al'umma wajibi ne mu lizima ga addu'a kana musulmi kana kirista kai ko ba ka da addini wajibi ne ka yi fatan alheri ma ƙasar da kake ciki a ɓangare guda kuwa alhaji lawal baba otu ya ja hankalin al'umma ne wajen zaben mutane da za su cire musu kitse a wuta na farko abin da zan fara kira shine jama'a su yi kokari su yi katin zaɓe domin katin zaɓe shine yake tabbatar da haƙƙinka da 'yancinka da kuma inda za ka zaɓa to idan ka yi wannan ka cika ta haƙƙinka na ɗan ƙasa kenan abu na biyu shine cewar ka zauna ka nutsu ka gane waye za ka zaɓa ba zaɓen tumin gara ba ka gane wanda za ka zaɓa da zai tsaya maka a haƙƙinka ya kula maka da rayukanka da tsaronka da dukiyarka da 'yancinka da mutuncinka da ilimin 'ya'yanka da ilimin ma al'umma da zamantakewa kyakkyawa a ƙasa Najeriya wannan abin da ya kamata kenan a yi. Hukumar zaben ta kuma yi kira wa dubban mutane da ba su karbi katin zaben su ba kan su garzaya ofisoshin hukumar da ke ƙananan hukumomi don samun damar gudanar da zaɓe a shekara ta 2027. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ɗinkin kwalba. A makon da ya gabata, mun tattauna kan umarnin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba majalisar dattawa cewa ta yi gyaran kundin tsarin mulki na 1999 domin samar da damar kafa 'yan sandan jihohi. Yau za mu ci gaba da kashi na biyu a shirin ɗinkin kwalba, ku biyo mu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce dole ne ƙasar ta gaggauta tsarin fasalin tsaronta domin tunkarar ta'addanci, 'yan fashi da makami da kuma tayar da zaune tsaye, amma yawancin mutane musamman malaman addini, 'yan siyasa da ma ƙwararru a fannin tsaro sun bayyana ra'ayoyi mabambanta. Adam Idris falakin zazzau ya yi tsokaci a matsayin shawara. Ya kamata shugabancin ƙasar nan ya mai da hankali wurin gyara tarbiyyar 'yan ƙasa, a gyara mutane gyara na gaskiya, a canza ɗabi'un mutane, duk da wannan long time plan ne, amma yana da mahimmanci don 'yan gaba su fita daga matsalar da aka samu a yanzu. Abu na biyu ya kamata a sakan majami'an tsaron nan mara cikin sirri su bayyana inda suka san matsaloli. matsalolin nan suke matsalolin nan daga jami'an tsaron ne da suke hana na ƙasa yin aiki ko ko matsalolin nan daga 'yan siyasa ne waɗanda ke rike da madafar aiki suka hana jami'an tsaron aiki ko ko matsalolin nan daga sarakuna ne suka hana jami'an tsaron aiki koko daga malama addini ne waɗanda mutane ke sauraro su ne suka hana a yi aiki sai an ɗau wannan matakin duk mai hannu akan kada a samu zaman lafiya sai an hukunta shi shi ma ɗaya cikin jigajigan ƙungiyar haɗin kan addinai na ƙasa Reverend James Movell Wuye ya ce shi fa yana goyon bayan wannan mataki da shugaban ƙasa ya ce a ɗauka. Na ba da goyon baya ga wannan kira domin an ce in dambu ta yawa ba ta jin mai. Sha'anin tsaro a ƙasar nan kamar taso ta sha ƙarfin 'yan sandan tarayya. Don haka idan aka yi a ba da goyon baya a yi haka sannan kowace kungiya ta tsaro a mata iyaka akwai ta jiha kai hatta ma ta ƙararrun hukumi a san irin mutane da za a sa a sakamakon 'yan banga 'yan sintiri suna lura da sha'anin abubuwan tsaro a unguwanninsu da gida da tsakaninsu da juna na biyu a sa wannan tarayya ma musamman na jiha wato na jiha ita kuma ta san inda huruminta ya tsaya inda za ta iya yin ɗaukan hukunci akan duk wani eh, mahaluki da ya taka doka sannan ita kuma ta tarayya ita ma ta dinga yin tata a dinga auna wato wato abu ya faru sai a tambaya hurumin wane ne ya haka to idan ku an tsara su an ba su iyaka kuma an sa wa kowa takunkumin inda nashi ya tsaya ikonsa ya tsaya karfinsa ya tsaya to sai kaga an samu gudanar da sha'anin tsaro a idan ta faru a cikin al'umma akan waɗannan bayanai sai na tuntuɓi ƙwararru a fannin tsaro da farko ga shugaban ƙungiyar tsaro ta neso dr sani aliyu da nashi ra'ayin game da 'yan sandan jihohi a lokacin da aka sadar da 'yan sandan jihohi a ƙasar nan to an riga an tada raba ƙasan kenan saboda yanzu da yake ma ba wannan 'yan sandan jihohin ana nan ana fama da rashin tsaro sannan kuma aka samu a wayannan 'yan sandan jihohi kowane gwamnan jihar yana da 'yanci shigo da manyan makamai yadda yake so cikin kasan shi ga kuma dama 'yan kayan bayanan kudu maso gabas wanda suke so su raba kasan da sauransu to kin ga an samu hanyar shigo da makamai kenan kuma gwamna zai amfani da yan sandan nan ko a siyasance a duk wani wanda ba dan goyon ba su ba yanda ake kama kariya yanzu a kasar nan gwamnoni su ma za su samu yancin yin kama kariya don suna da makamai suna da yan sanda cikin gida yanzu kan a gaskiya fi sabilillahi Najeriya ta kai lokacin da za ta samu yan sandan jihohi ba tukuna saboda irin rashin hankalin da ke faruwa a kasar nan wajen shugabanci kowane gwamna ya samu dama zai gasa karansa ba babbaka me ka na karshe shawarar da nake ba a shi shugaban kasa ahmed bola tinubu yadda cikin basira cikin hikiman a shugaban kasa na da olusegun obasanjo ya kinkiro abin da ake civil defense saboda fashe-fashen bututun mai da ake da sauransu na kasan yau an samu civil defense kuma an samu sauki a wannan bangaren ina kiran shi bola ahmed tinubu shugaban kasar najeriya cewa ya duba ya gani kamar kungiya irin tamu wanda ta neso wanda take taimaka ma sojoji yakin ta'addaci a maiduguri da ko ina kasar nan ita ma kungiya ya kasance ita ne za a raye da ita ta zaman ainihin hukumar yaƙi da ta'addaci a ƙasar najeriya nan shine za a fi samun masala saboda abin da muke bukata a samu hukuma wanda yake an ba ta wannan hakkin da dama ta yaƙi ta'addaci ba da ba hurumin soja bane da hurumin 'yan sanda a samu dai hukuma wanda hurumunta ita ainihin hurumunta wanda dokar ƙasa ta yarda da shi ta kuma ba shi wannan hakkin ta yaƙi da ta'addaci a lokacin da za a samu sauƙin a wannan ta'addaci da ke tafiya a ƙasar nan da kuma 'yan bindiga da ake samu a cikin daji. shi ma kwararre a harkar tsaro dr yahuza ahmed getso ya ce akwai abin dubawa a wannan batu na 'yan sandan jihohi rashin yin 'yan sandan jihohi akan wannan tsarin da tunani irin na gwamnatin shugaban ahmed tinubu ne ya fi zama mafi ala domin idan za a yi abin da ya kamata a fara yi shine a koma a gyara su 'yan sanda na federaliya domin a daidaita musu sahu saboda sun sauka daga kan layi su ba daidai yake ba matsawar ba a yi wancan gyaran ba to babu yadda za a yi 'yan sandan jihohi su zama masu amfani sannan kuma dole ne ya zama an samar da shugabanni wanda suka san ciwon kansu wanda suke da alƙibla wacce za ta iya bawa talakawa da kuma al'umma damar cewar shugabanni ne masu kishi masu ƙauna masu son ci gaba amma ba irin shugabanni waɗanda muke da su da gwamnoni waɗanda muke da su waɗanda babu abin da suka tasa a gaban su illa son zuciya da gina kansu da kuma ganin cewar sun ci gaba da danne talakawa da kuma lalata ƙasa da kuma wato yin amfani da ƙarfi domin cimma buri da muradansu na son zuciya babu yadda za a irin wannan yanayin a yi 'yan sandan jihohi kuma 'yan sandan jihohi su samu wa najeriya masu amfani sannan kuma gwamnatin ta zo da wani abu ne wanda take kokarin kakabawa mutane a ƙasa ba wai shine abin da 'yan ƙasar suke so ba domin in haka ne ai akwai hanyoyi da dama waɗanda za a amfani da su wajen magance matsalar tsaro sai an yi amfani da 'yan sandan jihohi ba shin gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ta nuna da gaske take yi don tunkarar wannan matsala ta tsaro a aikace a matakin federaliya kafin tukunna ta zo ta rabo da wani kinibibi da cewar akwai wani abu da za a yi ta ƙarƙashin 'yan sandan jihohi domin samun mafita lalle ina da ja kuma akwai lauje cikin naɗi. Ana cikin wannan yanayi kwatsam sai sabon su feto janar na ƙasa tun ji disu ya gaban kansa har ya naɗa kwamiti da zai tabbatar da kafa 'yan sandan jihohi. Yaya ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Nasarawa ta yamma Ahmad Aliyu Wadada ya kalli wannan yunkuri na sufeto janar tun kafin majalisa ta gyara dokar kasar ga amsar da ya bani abin da ya faɗi ya faɗi za mu duba yadda za mu yi aikin da ya dace don a samu 'yan sanda na jihohi shugaban ƙasa tsohon sanata ne kuma tsohon gwamna ne ya kuma san doka shi ya sa ya ce mu duba tsarin mulki don in ba a gyara tsarin mulki ba ba wanda zai yi wani maganan 'yan sanda na ga sabon inspector general na 'yan sanda ya kafa kwamiti kwamiti din shi za su yi aiki daga nan zuwa shekara dubu in ba ba mu yi aiki akan constitution ba ba za su tsaya ne akan kwamiti shi shugaban ƙasa da yake democrat ne ya san me yake yi shi yasa ya ce mu mu duba tsarin mulki mu ga yaya za mu yi a yi gyara don a samu a fara kafa 'yan sanda na jihohi abin jira a gani shine ko jihohi za su amince da matakin da majalisar za ta ɗauka akan 'yan sandan jihohi idan ta gyara dokar ƙasa. A nan za mu dasa aya a wannan shiri, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda, mu wuni lafiya. Ga Bala Bronco da labaran wasanni. za mu fara da wasan da aka fafata a jiya a matakin kungiyoyi 16 na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta galata sare ta doke liverpool da kwallo ɗaya mai ban haushi newcastle united kuwa sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da barcelona atlantico madrid ta yi ruwan kwallaye akan tottenham da kwallo biyar da biyu har ila yau kungiyar kwallon kafa ta atalanta ba ta da daɗi ba domin bayan munich ne ta lallasa ta a gidanta da kwallaye shida da ɗaya wannan shine wasan zagaye na farko da aka yi a wannan rukuni inda a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a bangaren wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta bayan leverkusen da misalin karfe bakwai saura kwata za su karbi bakuncin arsenal real madrid a spain za su fafata da manchester city da misalin karfe tara agogon nigeria kungiyar kwallon kafa ta bodo za su karbi bakuncin sporting cp sai kuma psg a can kasar faransa za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta chelsea bari mu leƙa ƙasar ingila a gasar kofin ƙalubale na wannan shekara wato fa cup inda ƙungiyoyi guda takwas suka isa wasan kusa da na kusa da na ƙarshe wato quarter final inda aka fitar da jadawalin ƙungiyar ƙwallon kafa ta southampton da su karɓi bakuncin arsenal manchester city kuwa suna tare da ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool west ham united da su fafata da lead united ita kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta forte mai bugawa a gasar league one na ƙasar ingila za ta kara ne da ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea kungiyar ta kasance mafi rauni a gasar kuma wannan ne karo na farko da za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta chelsea a wata gasa tun daga shekara ta 1929 kimanin shekaru 97 da suka shuɗe waɗannan wasanni za a fafata su ne a ranar 4 da ranar 5 ga watan afrilun shekara ta 2026 idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa kungiyar ta bayyana cewa batun neman mai horar da 'yan wasan ta dindindin a dan dakata domin mai rikon kwarya michael carrick yana ci gaba da tagomashinsa wajen nuna bajintar da kungiyar take yi musamman a wasannin premier league na kasar ingila bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki, ni ce taku sau da Kabir ke cewa mu yi ni lafiya.